eh mu je bulugul maram kai tsaye a saurara a saurara to eh, eh, amma daga nan zuwa sati mai zuwa in aka samu littafin tun da photocopy a yi bai daukan wani lokaci ko so muka aka samu littafin a kwari a kurmi zan shiga kurmi in an samu littafin gurin masu abin nan shi kenan in an samu wannan nima daga sudan aka zo da su lokacin kuma he na rarrabar a nan suke abin nan irin wannan babu wannan asali ne wanda aka abin nan kuma daga sudan aka zo da su wani ya kawo mana muka rarrabar kuma ni ma kwaya ɗaya na tsira da shi ne wannan to mu karanta bulugu din bismillahir rahmanir rahim bulugu kan ai kowa na da shi wannan <laughs> eh ne rabbi yassir a saurara a saurara a saurara rabbi yassir bi khairin za mu shiga mukaddiman zamani saboda yana da muhimmanci a nan za ka ga ka'idojinsa da terminology nashi da da uh, hanyu abin nan usulub nashi da ya yi na littafin yawwa rabbi yassir bi khairin alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batina kadiman wa hadithan dukkan godiya da yabo da kirari da kuzantawa duk shi ne fa magana alhamdu ya kumsa ko babu ne kuma na wannan mukaddimar babu a wannan wannan wanda suka buga wannan bulugu ba su sako wannan ba ba su kyauta ba okay a wannan a wannan wannan madaba'a ce suka yi ai kun gani ma akwai wasu mukaddiman ga sunan kaga da yawa ga sa baya amma ba shine bukatar mu ba asalin mukaddiman mai littafin an gane ko shafi na nawa sha uku inda duka shine kuke da shi oke kala kala ya to an ga wajen go yawwa an ga wajen ne to kufa fa malam alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batina dukan godiya da yabo da kirari da kuzantawa sun tabbata ga Allah ala ni'amihi bisa ni'imominsa a zahirati na zahiri na bayyane wal da na boye wato da na asirce kadiman da dadde wa hadithan da kuma sabuwar ni'ima ko kuma fararriya wanda da aka yi da wanda yanzu ake yi ila mil kiyamati wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa alihi da alayansa suna cewa su ne guda hudu din nan alu abbas alu aqil alu ja'farin da alu ali wa sahbihi allazina saru fi nusrati dinihi da sahabban shi waɗanda suka yi tafiya fi nusrati cikin taimako na addininsa nusrati dinihi sairan hafifan tafiya ta gaggawa wato cikin gaggawa cikin ɗan ƙanƙan lokaci suka yada addini a sauran yankunan duniya bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wa ala atba'ihi da mabiyansu wanda suka biyo baya kenan mabiyan sahabbai su ne tabi'un wa tabi'u tabi'un wa tabi'u tabi'in alladina warithu ilmahum waɗanda suka gaji ilimin su su tabi'ai da wayanda suka biyo bayan tabi'ai su ne suka gaji ilimin da sahabbai suka ba su eh, wal ulama'u da kuma malamai warathatul anbiya magada annabawa akrim bihim kai mamakin karimci wato kai mamakin karramawa gare su karrama su da Allah ya yi da ilimi din nan warithan wa mawruthan da wanda ya yi gado da wanda aka gada mai gadon shine warithan mai gado kenan su ne malamai din kenan da suka gaji annabawa mawruthan su ne wanda aka gada annabawan kenan an gane ko amma ba'adu amma bayan haka fa muktasarun wannan takaitaccen littafi ne yashtamilu ala usulil hadisi alhadithiyati wanda ya kunshi tushe asalin dalilai na hadisi lil ahkamin shar'iyyati ga hukunce hukuncen shari'a harartuhu na tace shi na tato wannan littafin tahariran baligan tacewa matuƙa wanda ya kai matuƙa liyasira man yahfazuhu domin wanda ya kiyaye shi ya haddace shi ko ya kiyaye shi ya zama min baini aqranihi a tsakanin tsararrakinsa sa'o'insa shine aqran sa'o'i wanda suka yi zamani guda ya zamo ya zamo wanda duk ya kiyaye wannan littafin ya san shi to zai zama a tsakanin tsararrakinsa abokan karatunsa kenan nabigan zai zamo fitacce shine nabigan wanda ya nuna a sanin dalilai na na shari'a wa yasta'inu bihi talibul mubtadi kuma dalibi da ya fara karatu dalibi na farko wanda ya fara karatu mubtadi zai amfana mata zai nemi taimako da wannan littafi zai amfane shi wala yastaghni anhu ar ragibul muntahi mai kwaɗayin ilimin da ya kai matuka wajen neman ilimi ba zai wadata da barin wannan littafin ba zama wai ya wadatu daga wannan littafin ba da bukatan ya wuce wannan littafin a komin girma malami duk inda ya kasaita zai amfana da littafin shine ar muntahi eh, mai kwadayin ilimi wanda ya kai matuka wajen ilimi a gani ba zai amfana da littafin kuma haka ne ko wa qad bayyantu aqiba kulli hadithin kuma na yi bayani a ƙarshen kowane hadisi a kiba ai akhir ƙarshen kowane hadisi na yi bayanin man akhrajahu min al'a'imma waɗanda suka fitar da shi daga cikin malaman hadisi li iradaci nushil umma saboda sauƙaƙawa al'umma sauƙaƙawa mutane shine iradaci nus manufar saboda nufin sauƙaƙa musu annushu asalinsa shine taisir ka sauƙaƙawa mutum ya gane abu an gane ba fal muradu bi sab'a abinda abun nufi da bakwai in nace rawahu akhrajahu sab'a to yana nufin ahmad wal bukhari wa muslim wa abu daud wa nasa'i wa tirmidhi wa ibn majah an gane ba imamu ahmad da an san shi waye shi imamu ahmad muhammad shine ahmad bin muhammad bin hanbal ai eh, bukhari kuma shine waye muhammad bin isma'il muslim fa bin mugira muslim fa eh muslim bin man ibn al-hajjaj yawwa sai abu dawud fa suleiman bin al-ash'ab masha Allah sai kuma imamun nasa'i ahmad bin shu'aib da kyau sai kuma ibn majah at-tirmidhi kai eh muhammad bin isa ko ibn sawira at-tirmidhi sai kuma na ƙarshe ibn maja shi ne wa muhammad bin yazid al-kazwini eh, al-kazwin duk gari ne Kazwini. an gane ko wa bi sittati in na ce a sitta rajau sitta man ada ahmad ina nufin su bakwai din nan wanda banda ahmad ne man ada ahmad waɗanda wato su shidan nan wanda ba ahmad a cikinsu. wa bil an cire ahmad daga bakwai din nan yana nufi su shida din nan kenan sannan wa bil man adal bukhariya wa muslima banda bukhari da muslim wa kad aqulu wani lokaci na ce shi nan don idan fi'lu mudari'in ya biyo bayan kat to yana nufin qillatu ko shay eh, sai ce kat kad atika zai yi in zo ba lalle ba amma ka ce kat sai ka kawo biyo bayansa da filo madin a ga litta hakiki kenan wasu but eh, ga kat aflaha al-mu'minun a litta hakiki kenan amma fili mudari ne biyo bayan kat to yana nufin killatu wuqu'i shay hmm. so yace wani lokaci nakan ce al-arba'atu wa ahmad sai akhrajahu arba'a wa ahmad yana nufin hamsa din nan wa bil thalatha wa bil arba'a in nace kuma akhrajahu al arba'a to man adat thalathat man adat thalathat al awwal wato banda ukun farko wadanne ne abin na banda ukun farko ahmad bukhari muslim banda su so ashabu sunan kenan su ne akhrajahu al arba'a wani lokaci wani tabirin kuma za ga an ce akhrajahu ashabu sunan wanda yake shi ibn hajar bai cika amfani da wannan ibarar ba wa bi thalatha man adahum wal akhir in nace akhrajahu thalatha to banda ukun farko da kuma na ƙarshe ibn majah so sai zanto wa a abu dauda nasa'i tirmizi yawwa wa bil muttafaq in nace ko muttafaqun alaihi to yana nufin al-bukhari wa muslimun wa qad la azkuru ma'ahuma huma yana yiwuwa kuma wani lokaci ba zan ambaci wanin su tare da su ba idan na ce mutafakun alayhi ne shiru ba lalle baya nuna cewa bukhari musulun ne kadai suka kadaita da fitar da hadisin akwai wanda suka fitar da hadisin cikin ko ko ahmad ko abu dawud da ko tirmidhi ko nasai sauransu amma ba zan ambace su su ba wani lokaci kuma zan ambace su in ce mutafakun alayhi wa fulan ko kuma akhrajahu bukhari wa muslim wa fulan an gane yawwa shine ma'anan wa qad la azkuru ma'ahuma ghayrahuma wani lokaci bazan ambaci wani su tare da su ba wa ma ada zalika duk abin da zo kuma ba banda waɗannan da na faɗa din nan fa huwa mubayyanu to zan bayyana in babu ko ɗaya daga cikin su in bai haƙi ne in dara kutuni ne in imam malik ne ibn abi shayba abdurrazzaq dukan su su ma mukharijin ne in su ne ba waɗannan suka fitar ba to sai in ce akhrajahu bai haƙi ko akhrajahu darakutni ko akhrajahu ha ah, gani ko bazza imamul bazza fi musnadihi shine fa huwa bayyana. wannan shine abin da ya faɗa wa sammaituhu bulugal maram min adillatil ahkam haka na na bashi suna na kirawo shi da sunan bulugal maram kaiwa ga abin nema bulug daga balaga ya bulugu bulugan ya isa ya je yana tafiya ya isa inda yake so ya je almaram kuma daga rama ne ya rumu maram kuma mimun din na jikin maram ismu mahalli maram ai mahallu mahallu mahallu lazi yujadu ma yuramu wurin da ake samun abin da aka je nema wurin kana neman wani abu ne sai aka ce ma zaka je ka samo shi a wurin kana son ka samu karatun bulugu maram da wasu ilmuka in ka zo wannan ajin to ka zo maram ɗinka eh, eh, abinda kake nema kenan to kaga haka yi bawa littafin wato bulugal maram kaiwa ga abin da ake nema abin nema min adalatul akam na dalilan hukunci hukunce hukunce in kana neman dalilan hukunce hukunce to in ka zo cikin littafin nan ka zo inda zaka samu abin da kake nema kaya ya tsinke gindin kaba kenan wallaha as'alu kaga wallaha as'alu kaga maf'ulun bihi ne muqaddam wallaha as'alu eh ma'ana as'alu Allah an la yaj'al ma alimna alaina wa balan muna roƙo Allah muke roƙo kada ya sanya abinda muka sani na ilimi muka koya na ilimi ya sanya shi alaina wa balan ya zama musiba akan mu ya zama bala'i da musiba akan mu aka kai ilimi kuma baka aiki da ilimin ba ya zama bala'i musiba ce wa an wa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu eh musibar ta fi girma wa an yarzuqana al'amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya azuta muna roƙon shi azuta mu a gani da yin aiki da abin da zai yardar da shi ma yurdihi abinda zai yarda da yayi mu yi aikin da zai sa Allah ya yarda da mu subhanahu wataala kitabu tahara littafin tsarki babul miyah bayani akan babin da yake magana akan ruwaye ko da yake ruwa za mu ce hausa ba ta da jami'in ruwa abu wannan miya eh <laughs> eh. almiya ɗin nan jami'in ruwa ne amma ba wai ruwan karan kan kansa ba a'a nau'o'i anwa anwa miya ake nufi eh ulbi'ir bi'ir ma ah, ul'uyun ma al matar gani da sauran irin waɗannan ruwayen ma'ul abin ah, ah, anhar da sauransu to waɗannan ruwayen ka su ne zaka ce miya ba wai asalin ruwa ne yana da guda ɗaya da kuma jam'i abin jam'in na anwa'u ne bi itibari anwa'i shi yasa ya ce almiya an abi هريرة radiyallahu الله عنه قال قال sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم في البحر هو الطهور al الحل ميتته أخرجه الأربعة arbaatu أبي شيبة واللفظ له wal lafdhu lahu wa والترمذي وانا ديسي ibn khuzaimah wa لغا أبي hadisi kamar الله muka ganshi daga yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fil bahari dangane da hukuncin ruwan teku albaharu ba kogi ake cewa ba albahar teku kenan shine teku wannan irin tekun nan da ya abin nan da kewaye duniya kuma da wanda ya ratso cikin duniya kuma don akwai wanda ya ratso cikin duniya wanda ruwansu bai da daɗi amma kogi ruwan kogi yana da daɗi a gani ruwan kogi shine irin ruwan da ake abin nan eh, irin ake ɗiba eh, abin nan na korawa mai wucewa wasu suna cewa kwari kwari ne amma kwari ba kanana babba ne za a ganshi sosai yana tun aka yi ruwa kuma zai kawo ruwa da ita gudu yana tafiya ya gulbi a ga wannan ne kogi aya eh? kamar naudil aga kogi ne wannan ba teku ba bahar ba eh gulbi ne wannan anhar ne ne an gane ko to sun tambaye shi game da wannan mutane ne suka zo suka suka abin na wani mutum ne su, suna kan jirgin ruwa ne suna tafiya akan jirgin ruwa sai lokacin alola ya sallah ya same su za su yi alora sai ya zama ba ruwan da suke yake hannu su kaɗan in suka yi amfani da shi zai kare shi ne suka aiko mutum ɗaya suka ce je musu tambaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a hadha ar-rajul ila rasul sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu fa qala in ah, ko kuma nahanu a gani ko ah, rakibna albahar muna tafiya ne a cikin teku wa nahmilu ma'ana qalilun min alma in ana bihi tashina wa in sharibna lam najid ma natawadda'u bihi shine yace afa natawadda'u min ma'il bahar tambayar da yake nan za mu yi za halatta muna tafiya ne mu tafiya ne gashi ruwan kaɗan ne muka ɗauke da ruwan daɗi kaɗan ne saboda kun san ruwan teku ba shi ne da shi baya shayuwa eh, saboda haka ya ce muka yi alwala da wannan ruwan ishi ruwa zai dami mu ba za mu san ruwan sha ga shi muna da sauran tafiya saboda haka in muka ce mun shanye ruwan kuma ruwan teku ba zai yi alwala ba abin nan eh, a'a cewa za mu yi alwala da ruwan teku yawa shine tambayar da yayi ana tawadda min ma'il bahar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ya yace tahuru ma'uhu huwa tahuru ma'uhu huwa ai albaharu bahru tahurun ma'uhu kaga amsa ta shiga ko amma sai annabi yayi wani abu da suke cewa jawabul hakim shine an tujiba sa'ila an tujiba sa'ila bima lam yas'alhu ka gani ko ziyadatan ala jawabihi saboda ko kuma suna cewa min ajali anna hazal jawab allazi zittahu huwa yahtaju an ya'lamahu yana da bukata ya san shi sai mutum zai zo ya tambaya kamar da suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da jinjirin wata me yasa yake fitowa dan karami yana girma yana girma har ya cika kuma ya zo yana tafiya har ya bata don me ba zai fito lokaci ɗaya da girmansa kamar rana ba suke tambaya dalilin saukar abin nan kenan yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi kaga amsan da aka ba su ba shine abin da suka tambaya ba tunda suna tambaya game da jinjirin wata jirajiran wata me yasa yake yin haka sai Allah ya ba su amsa da jawabul hakim sai ce kul ce ne da su hiya mawaqitu linnas ma'ana allazi sa'altumuhu anil ahillati la tahajuna ila ma'rifatihi li'annahu la yazidukum shay'an fi dinikum wala fi hayatikum allazi tahajuna an tasalu huwa alhikmatu min zalik shine yake musu Allah sai ya ce kul hiya hakan saboda ya ba lokuta ya nuna muku lokuta da za ku rinka yin ibada da ayyukan haji mawaqitu linnas lokuta ne da za su gane lissafi wal da kuma lokaci na aikin hajji da wannan ne kuke gane a cewa jinjirin wata ya fito yau ɗaya ga wata gobe biyu uku ku yi kidaya in lokaci ɗaya zai fito tar kamar rana ba za ku samu wannan abin na ɗin ba shine jawabul hakim to kun ga annabi anan sai ba su sai ce huwa tahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne shi teku ruwansa mai tsarki ne alhillu mai tatuhu sai kara musu ya ce alhillu mai tatuhu ma dama annahum ashkala alaihim tuhuriyatu ma'il bahar wahum safar domin babu aula an yastashkila alaihim ah, hillatu maitatuhu maitatul bahar tunda ruwan teku sun jahilci hukuncinsa da tsarkinsa ni ba bai aula su jahilci abin da ya mutu a ciki don haka tunda ku matafiya ne ma ga ku matafiya ne kuna bukatan ku samu abinci ma lokaci guzurin ku zai yanke ku ga kifi matacce ku ga wani wata nama wani nama ruwa wanda ya mutu a kan teku sai ku ce mushe ne ba za ku ci ba sai a baku hukuncin ba ma ruwan ba hatta abin da ya mutu a cikin sama halal eh wato ya kamata ku tambaya ha da shi ba ku yi tambayar ba amma na baku amsar <laughs> wanda ba ku tambaya ba wanda ya kuna da bukatar ku san wannan amsar kuma tunda matafiya kuke tunda ya ce ina safar safar mu matafiya ne sai ce akhrajahul arba'a wa ibn abi shaybata wal lahu kun ga an san waye arba'a ko kun ga amfanin muqaddima kenan wa ibn abi shayba dama ya ce wanda ba waɗannan ba ko ko bayyana to shine wannan ibn abi shayba kaga shi dama bai bai ambace shi ba a can Eh, Abdulrahman ibn abi babban malami ne cikin hadisai suna gaban su bukhari da su abdurrazak dukan suna da musannaf su manzuci ma wannan sunan littafinsa musannaf hmm. sai ce wallafzu lahu lafazin hadisin daga cikin Ibn abi shayba na dauko musannaf na ibn abi shayba lahu ay ibnu abi shayba lafazin nan da yace huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tutu lafazinsa ne ba haka za ka gani a cikin a arba'a din ba asabu sunan din ba ya akwai dan tagayurul alfa a ciki sai ce wasu ahu ibn mata wa tirmizi ibn huzaima ya inganta hadisin da kuma imamu turmazi sun inganta wannan hadithi din an gane ko so kaga kenan wannan ya nuna ruwan teku ruwa ne mai tsarki tsahirun ne tahurun ne wato ruwa ne a tsahur ko mai tsarki kuma zai tsarkake tunda za a yi ibada da shi wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qal ina ga ya kamata in takaita <coughs> bayani don mu samu mu yi da yawa sai dai wurin da ya kamata mu yi bayani sai mu yi bayani da yawa ko wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innal الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة wa أحمد ahmad <clears throat> to anan sai yake cewa an karɓo daga Abu Sa'id al anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ma'a tahurun ruwa mai tsarki ne wato lalle hakika ruwa masu tsarki ne la yunajjisuhu shay'un ba wani abu da ke najistar da shi wato zai fitar da shi daga ah, la shay'a yukhrijuhu an tuhuriyatihi ba wani abu zai fitar da shi yanzu wannan kaga umumi ne lafazin ya nuna me umum ya ce al'inal ma'a tahur umuman mutlakan kenan la yunajjisuhu shay'un nan malamai suna cewa haza umumun fil hukumi almuradu bihil khusus domin ko shak a nan don akwai wasu orientalist da suke suka musulunci da wannan hadisin rawar musulunci kazamin addini ne eh, sadrul awwal min al-islam wato al'umma farko annabi sahabbai da waye kazamai ne ba su kula wai don asalin asalin hadisin shine tambaya aka zo aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama a asalin hadisin wasu mutane suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suke masa tambaya akan wata rijiya wata rijiya ce ake kiranta bi'ru buda'a a madina cewa rijiya ce wanda yulqil nisa yulqil huyat fihi wa jifatul kilab ake zuwa ake jefa ya ciki da shara umama ana jajjefa su a cikin abin wannatin abin nan irin alhuyat shine eh, tsumma ko auduga da mata suke amfani da shi suna al'ada wanda yake tsotse jini tagan ta gama in za ta canza ta cire shi yadda shi za a yi to wai wannan ake ake zuwa ake jefawa ciki haka lafazin hadisin ya zo eh fa huwa irin yulki fi hilhiyat wa jifatul kilab wannatin haka lafazin ya zo shi ne suka ce afa na wadda bi ma'ihi za mu iya alwala da ruwan wannan rijiyar kaga zahirin ruwaya tana nuna kamar zuwa ake a ɗibowa ake ana zuwa ana zubawa kuma ba haka bane hadisi ke nufi duk wannan umumi nan da ya zo khususi ake nufi cewa ba abin da je nufin sarwa ma'ana ana nufin matukan abin da ya fada ciki bai jirkita shi ba saboda bai yiwa ka ce wani abu ya faɗi a jirki tashi yanzu wannan najasa ta fada cikin ruwa ta jirki tashi ya zamo sai alama najasa kake gani ko kana jin wari-warin najasar ko abin da ya fada ciki ko tashi shi ce shi ke na a shi ka san akwai wasu nusus kuma nususun amma da suka hana haka wannan yake nuna maganar annabi anan baya nuna baya umumin cewa duk abin da ya fada ruwa baya baya ɗabe masa tsarki ba haka yake nufi an gane ko to saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ruwa mai tsarki ne ba abin da jin sa shi ma'ana ai aslu khilqatil ma asluhu at-tuhur asalin ruwa tsarki ne da shi ba abin da zai canza shi matukan bai canza shi daga asalinsa ba kenan akwai hususi ba wai sa ake nufi an gane ko to haka wannan shine abin da ake nufi don haka akwai khususi ayi taksisi ko ba laima suna cewa mukhassas kuma har yanzu ah, bi ijma'il ulama saboda ijma'i ya tabbatar da cewa idza taghayyara alma'u min eh, ah, taghayyara ahadu sifat sifatil ma' al to yasrubu minhu tuhuriyatahu inda ɗayan sifofi uku ya canja to ya cire masa duhuriyarsa kamar yadda hadisan da zamu karanta a gaban sakin. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم wannan hadisi ya ce daga abu umama albahili radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu ya ce innal ma'a la yunajjisu shay lalle hakika ruwa ba abin da ke najistar da shi kaga wannan eh, jumlatul ula min alhadith sahih an gane ko eh, bi shahadati ma sabaqahu to da wancan da muka karanta baya sahihi ne ya tabbatar da ingancin wannan jumlar farko wa amma akhir min alhadith الحديث huwa da'if inda yace illa ma galaba ala rihihi sai abin da ya rinjayi warinsa wa ta'amihi da kuma sa'aminsa an gane ɗanɗanonsa kenan sannan kuma wa launihi da launinsa an gane ba to wannan hadisi ne wannan lafazin da ifi ne to amma me yasa muka ce jima'in malamai ya tabbatar su malamai sun yi jima'i akan wannan duba da sauran nusus da suka zo amma an gane ko cewa dukkan ruwa ya canza warinsa ko ɗanɗanonsa ko launinsa ya canza to ya fita da tsarkinsa ya tuɓe daga tsarki tsarkin ruwan bashi da tsarki ba za a amfani da shi na ibada ba amma wannan hadisin da ifi ne saboda suna cewa cikin isnadinsa akwai ah, rashid ibnu wato ah, rishidin wato rishidin shi ne ake kiransa ko kuma rashid ibn sa'ad wasu kuma suna cewa rishidin ibn sa'ad sunansa kenan rishidin ibn sa'ad shi ne wanda da ifi ne a cikin ruwa a cikin isnadin hadisin sannan kuma sun ce akwai ittarabi a cikin isnadin hadisin duk nan muka zo cikin usulul hadith za mu fayyace waɗannan abubuwan gaba daya an gane ko saboda haka wannan hadisi ne da'ifi akwai rishdin ibn sa'ad fa huwa da'if so shine ya kawo wannan ziyada din ne aka samu matsala illa ma ghalaba ala rihi wa ta'abihi wa launihi walil bayhaqi alma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fi wa hadha ma sha'anuhu sha'anu ma sabaqahu eh, shi ma da'ifun ne isnaduhu kuma shi ne dai wannan rishidin ibn sa'ad shi ne illan hadisin da shi ma dai har yanzu an gane a ruwayan abin nan din sannan kuma akwai ƙari ƙari ma a cikin na bai haƙi din ruwayan bai haƙi akwai ƙari na na tadlis na bakiyatu ibn walid bakiyatu ibn walid akwai wani rawi ana ce masa bakiyatu ibn walid innahu mudallisun yudallisu tadlisa taswiya san tadlisin ma kala hudu ne akwai tadlisu taswiya wa, eh, huwa akbahu tadlisat tadlisu taswiya ta gani saboda ka wayannan lafazin guda biyu ba su inganta ba sai dai na farkon can na abu hadisun abu umama wancan na eh, wanda eh, ibn majah ya fitar to shi jumlar farko ya inganta bi shahadati ma sabaqahu kenan wancan hadisi na mukanta na wannan an gane ba wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana al-ma'u idza kana al-ma'u qullatayn idan ruwa wato ruwa ya cika tulu guda biyu idan ruwa ya kasance ya kai tulu biyu shine kulla kulla tulu kenan wasu na cewa birmil birmil shine kulla birmil shine drum ruwa ya kai girman yawan drum biyu amma dai sun firin jaya da cewa an aka ce kulla shine tulu irin wannan da ake ginawa da ƙasa ake zuba ruwa don ya yi sanyi ma a yi sanyi din shi ake cewa kulla tulu guda biyu an gane ba to idan ruwa suka kai tulu biyu lam ya hamilin khabar ba zai dauki kaza wato najasa ba bai daukan najasa wa fi lafdin wato ba zai dauki najasa ba ko najasa ta fada ciki matukan najasa ta fada cikin da ya kai yawan tulu biyu najasar kenan idan najasar ta kai yawan ruwan ba kenan wato ma'anansa in najasa ta fada cikin ruwan da yake da yawa a shi abin da hadisin yake nufi to in dai bai canza launinsa ko ɗanɗanonsa ko warinsa ba da abin da ya fada ciki to wannan yana nan a asalinsa bai fita daga asalinsa ba sai dai mutum da ya san lokacin da abin ya fada ya ji kawan ba zai iya lura da shi ba amma ba wai don babu tsarki ba a fi lafzin wato a wani lafazi cewa ai lamyan jos ba zai najistu ba akhrajahu al-arba'a wa sahahu ibnu kuzaimata wa ibnu hibban wannan hadisin dama ya ce akhrajahu al-arba'a ko arba'a mutum na malaman hudu wa sahahu ibnu kuzaimata wa ibnu hibban sun inganta wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi ba wata matsala a cikin sa an gane ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ba gane ba a yi tambaya la a hadu fil ma'id da'im wa huwa junubun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayanku ya yi wanka cikin ruwa kwantacce Shi ma'ud da'im wato kwantaccen ruwa allazi la jiri. Shi ma'ud da'im wanda koyaushe yana na wuri ɗaya baya gudu baya gudana kada mutum ya je ya yi bawali a ciki kaga sai ce wa huwa junubun alhalin ai mai wanka kai maganan wanka yake yi wa huwa junubun alhalin yana janaba kaga wannan zai bata wa mutane ruwa kenan wannan yana daga ciki asali ne na tsafta a addini ana bukatan tsafta to ka duba daga nan zaka gane cewa wancan maganan ba wai ɗiban datti suke ɗiban dattin su ɗibi wannan su je zuba a cikin rijiyar ba a'a ruwa ne don asalin sababu urudul hadith din ya zo da cewa ruwan haka ruwan sama ne rijiyar ba ta da gini irin bakin rijiya da ake dinnan kawai a ƙasa take saboda hakan aka yi ruwa sai kwaso ya yi yana wucewa to dole in ruwa na wucewa wani abu zai rinka kauce da rinka fadawa shi ne fa ma'anar hadis asalin wurudul abin na sababin wurudul hadisin ka gani to kaga wannan hadisin tunda annabi ya ce kar mutum ya je wanka a ruwan da baya gudu saboda zai bata mutane ruwa ashe ka yake nan addinin musulunci yana da asali na tsafta kada gurbata wa mutane ruwan da suke amfani da shi kaga nan kuma mafhumul mukhalafa ghaira mu'tabar don kaga cewa yayi wa huwa junub izan idza lam yakun junuban yajuzu lahu an yaktasila fi la yajuzu kaga da ya ce kada mutum ya yi wanka a ciki matukan yana janaba to idan bai da janaba shine mafuhul muhalafa to tun da ya ce yana janaba inda yana janaba to kenan mu fahimci in baya janaba ya halatta ya kenan to kaga bai halatta ba wannan mafhumul mukhalafa anan gairu mu'tabar an gane ba ba shi ake nufi ba yawwa eh, ba kamar yadda zahiriya suke faɗa ba ya eh, yi jama kamar ta ne in yana da janaba musamman yana da janaba in ba da janaba ba zai wanka a ciki ba eh musamman kuma yana da janaba saboda ai ka san galibi su a lokacin galibi saboda akwai karancin ruwa galibi mutum sai kwana daya biyu ma uku ma bai wanka ba shi yasa annabi ma ya faɗa hadisin muslim yake cewa kada mutum ya wuce mako guda bai wanka ba laifi ne a shari'a amma don ka kwana ɗaya kwana biyu baka yawan wanka dai babu matsala a jikinka baka jin rashin natsuwa ba komi <laughs> eh, hadisin muslim ne saboda wankan kuma wajibi ne shi yasa dalilin da yasa annabi ya ce kenan ghusl yawmul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim dalili ke saboda karka je masallaci baka yi wanka ba a sati ka je ka cutar da mutane don aka yi sati ba a wanka ba gaskiya akwai matsala yawa to shi yasa aka ce ko da baka yi wanka ba dai kai mako to lalle mako ya kewayo ka yi wanka kafin ka je masallaci tunda kun san zuwa masallacin juma'a wajibi ne sai dalili mai karfi na shari'a zai hana mutum zuwa masallaci ta juma'a to yanzu ma ba juma'a ma na mahabbu salawat ma Allahul musta'an mutane yanzu ka gani to kaga shi yasa kenan shi yasa in janaba ya samu mutum kuma akwai bukatore wankan ko da yakan yi kwana biyu ko kwana uku bai samu ruwa bai yi wanka ba saboda to in da ya janaba to akwai bukatun ya samu ruwa to in ya je inda ya ga ruwa da janaba jin kare wankan asali dama ba zai wanka ba ko da bai janaba hannun kuma ya fi karfi yana da janaba an gane ko wannan kamar kira aka yi ko hatta ta yi walil bukhariyu wannan akhrajahu muslim walil bukhariyu imam al-bukhari yana da ruwaya la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im kar dayan ku yayi bawali a ruwa kwantacce alladhi la yajri wanda baya gudu thumma yagtasilu fihi sannan kuma yace zai wanka a ciki anan shi ma kasabiqihi ma'anarsa baya nuna cewa wai ah, mutum kuma in a waje ne babu komi kamar yadda zahiriya suke cewa ibn hazam a zahiri sai ke cewa babu laifi tun da cewa ya ke yi laye bulan na hadukun filma idda'in sai ce tun ma yaga silu fihi sannan ya shiga yayi wanka sai ya ce to da cewa aka yayi fitsari a ciki aka hana to in yayi fitsari a wani abu a gefe ya zuba a ciki ba komi to me ma'anar wannan kwaba kenan nan kuma ya ce wali muslim minhu muslim kuma kaga a ruwaya muslim ya ce minhu ba fihi ba fihi zarf ne wato ka fada ciki ka yi minhu kuma ka ɗebo ruwan ka zo gefe ka yi wanka shi shine yaktasilu minhu ay yaktarifu min alma'i summa yaktasilu fihi bi jambil annahar ko albahar an gane ko to kaga duka dai an hana kowanne wala abi dawud yace wala yaktasilu fihi min aljanaba abu dawud kuma ya kawo ziyada cewa min aljanaba kaga kamar dai wancan na farkon da muka karanta ruwayan muslim cewa la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'in wa huwa junub duk dai hukuncin su guda wannan e minhu wato kusan wato ma'ana shi ma ya kawo ruwan ne hadisi ne shi ma la yabulan ahadukum fil ma'id da'im thumma yaktasilu minhu fihi shine ciki zarf ne don aka ce fi abu shine cikin abu wato ka fada cikin ruwan minhu kuma ka ɗebo ruwan a wani abu a gefe ka koma gefe kai wanka shine ka ɗebo minhu ai minal bahari ko minan nahar ka gane shine bambancin zu kaga kowanne kenan an hana shiga ciki da kuma ka ɗebo ma a gefe ka wanka a wajen wanne ah, a eh tunda dai tunda eh a ah, wai kaga tunda baya gudana kaje kai fitsara ciki zaka bata mutane ruwa sana a zo kuma a yi wanka da ruwan da ka yi fitsari cikin ba gudu yake ba don gudu yake da sauki idan ka yi fitsari shiga cikin ruwan tafiya zai yi kuma kafin ya je wani redu ya tsarkake ka gane yawa eh. eh, yana da tsarki matukan ruwan fitsarin da aka yi a ciki bai jirkita shi ba amma kuma an yi laifi saboda an bata wa mutane ruwa za a sa su kyankyami musamman a san cewa ga wani ya yi fitsari cikin ruwan kamar dem ne da aka killace baya tafiya kaga ya sa wa mutane yankani kuma ba za su yi amfani da ruwan ba ya cutar da su idan bai jirkita ruwan ya canza daya aharu a usafi talata ba to haza la yasulubu anhu tuhuriyatan fi minal janabati ba eh kamar ta ba ta muslim ba eh wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tagtasila almar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'a wal yaktarifa jami'an wannan kuma yace manzon Allah ya hana an tagtasila almar'atu bi fadli ar-rajuli mace shari'a ta hana mace ta yi wanka da ragowa fadl annabi bin baqiyya bi fadli anan bi aibi baqiyati maktasala bihi ar-rajulu wata raka fi al-mikhdab an gane ko fi jafana mutum ya wanka wankan da ake nufi anan wankan jana ba, wankan tsarki in mace ta yi wanka mun namiji ya wanka mace kar ta zo ta yi rankwa da ragowar ruwan awin rajulu ko namiji bi fadilil mar'ati ya wanka da ragowar ruwan da mace ta bari ta yi wanka ta rage saura a cikin mihdab kwatanniya kazan su can a lokacin a cikin abu ne mazubi ne babba mai buɗaɗɗen baki ake zuba ruwan a ciki a zo a yi wankan mace ba buta ne da su irin namu buta haka ba sai annabi ya ce wal rifa jami'an sai dai su biyun gaba daya su kamfata tare tare a nan saboda abun nan wasu malamai suka ce a to in kamfata ne to in matar ta fara riga ɗebo ruwan kaga ta ya zama fadulu <laughs> eh amma kaga wannan ai akwai tsanantawa da yawa ce <laughs> na'am wankan tsarki idan ma akan na tsarki ake magana idan na jin na sanyawa ne ko na jin daɗi haka saboda ka sanya jikinka ko wankan sabulu za ka yi wannan ba matsala wannan na tsarki ne ake magana to amma wannan hanin yanzu a zahirin wannan hanin naha kaga al'asulu fil nahi a tahrim illa illali sarifin to nan kuma babu sarif a nan a da zahirinsa to amma hadisin mu karanta a gaba shi ne sarif din ashe annahyu huna laysa laysa al-muradu bihi annahyu lit-tahrim inma hiya nahyun lit-tanzih hani ne na tsafta idan akwai karancin ruwa to kar a yi haka akwai yalwan ruwa to kar ya yi baya nuna kuma cewa ruwan da mace ta rage ko namiji rage bayan wankan janaba cewa ba shi da tsarki wannan hannun shi yasa hannun tanzihi ne saboda annahayu dama yana ɗauka ma'ana uku nahayu tanzihin nahayu tahrim nahayu karaha kuma kowanne na haru tahrim shine idan ya zo mutlaƙan bi ghairi sarifin to ya zama tahrim kenan amma iza da sarifan sa sarif to haza in ma an dulla ala tanzihin aw ala karahati to anan sai yace akhrajahu abu daud wa nasa'i wa isnaduhu sahih isnadin sa sahihun ne la ghubara fi a gani wasu da suke so su soki abin suka ce an rajulin sahiba lam nadri man huwa hazar rajul li'annahu sahabiyun wa jahalatu simi sahabi la yadurru bil hadith wannan ittifaqan inda al-muhaddithin inma allazi yadurru bihi huwa an yakuna ghayru sahabi min at-tabi'in faman dunahu daga tabi'i zuwa abin da ya samu in tabi'i ne aka ce an rajulin an rajulin an abi huraira to anan sai mu ce haza rajul man huwa la budda an na'rifa man huwa fa idza lam na'rif man huwa wa in haddathana bihi man man radina bihi to la nakbal dole sai an faɗi waye shi biduni zikirihi kuma la nakbalu al hadith sai mu ce hadha al hadith ضعيف الإسناد لأننا لا نحكم على ضعف المتن أكي irin wannan. saboda li'anna hunaka farq baina tad'if al-matan wa tad'if al-isnad li'annaka idza qulta hadithun da'if hukmuka yu'ti ala al-matan لأنه إذا لم يكن صحيحا في هذا الإسناد ربما يكون صحيحا في إسناد آخر يمكن أن يروى هذا الحديث بإسناد آخر دون هذا الإسناد to amma ka ce hada isnadun da'if so hukumuka yastaqillu ala al-isnad fakat kaga nan baka yi abun nan ba an gane ko so anan anan anan sai a ce mu ce isnadu in ka ce an rajulin an abi huraira to kaga isnadin sai mu ce da'ifun limadha li'anna fihi rajulun lam yusam lam yusamma ismuhu akwai mutumin da aka ba ambaci sunan shi ba wala nadri man huwa a huwa thiqa am da'if to kaga ma dama hunaka shakkun fi ma'rifati thiqatihi aw da'afihi fa hadha la yu'malu bi hadith alladhi yarwi anan in sahabi ne ba matsala duk sahabbai in aka ce an rajulin sahibar rasul khalas an gane ko sai ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli maimunata radiyallahu anha akhrajahu muslim so kaga nan sai ce daga abdullahi abbas shi abdullahi abbas kaga danta ne ko ya ce manzo Allah sallallahu alaihi kana yaktasilu bi fadli maimunata tunda danta ne tunda mahaifiyarsa yar uwar maimuna ce mahaifiyarsa ummul fadl ka gani mahaifiyar abbas kenan shi abdullahi kai dan abbas ya ce anan nabiya kana ya sulu bi fadli maimunata wato abin nan annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin wanka da ragowar wanda maimuna ta yi ta rage radiyallahu anha Allah ya da ita akhrajahu muslimun muslim ya fito da shi ya fitar da hadisin anan sai muka ce to kaga wannan ya nuna wancan ba hani ne na abu tun daga shi yayi sai suka ce ah to ai rubbama yadullu hadha ala khususiyatin ربما يدل هذا على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ko walakin duk da wannan da'awar akwai masu wannan da'awar amma wannan da'awar la la la la yuqbal la nusallim لأن الخصوصية لا يسلم إلا la dalila ala دليل على خصوصية ذلك domin ya mujarradul fi'il la yadullu ala khususiyya sai dai annabin ne ya faɗa shine khususiya amma mujarradul fi'il dama sun ce mu kullu af'alir rasul sallallahu alaihi wasallam idza idza fa'alahu yadullu ala istihbab yana nuna istihbabi kai matukan ba hani ne yazo ba to anan kuma sai muka ce to ai ga wasu ga wani hadisin da shi ibn hajar biyo baya da shi wali ashabi sunan ashabu sunan suna da ruwaya sune wayancan hudun da ya arba'an iktasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafana wata daga matan annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce dai maimunar ita din ce an gane ko ita maimuna ta yi wanka shine yace ba'du azwaji wata daga matan annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi wanka fi jafana a cikin akushi ko kuma kwatanniya da irin wannan da ake abin nan da itace ake yi ko da dutse ko da wana ko ka ce baho a zamani ana cewa baho shi jafana faja'a liyaktasila minha sai annabi ya zo domin ya yi wanka daga wannan jafana ɗin ai minha ai minal jafana faƙalat lahu sai ita maimuna ta ce da shi inni kuntu junuban na kasance ina da janaba na yi wankan janaba ne na rage faƙala sai annabi ya ce innal ma ala yujnibu ruwan baya baya daukan janaba ruwan bai daukan janaba to kaga nan karara ya fito kenan babu hususiya tunda yace ruwan bai daukan janaba A ce wancan hanin ba wai don ruwan ya najasa ne bane ko kuma don ruwan janaba ya zama janaba don ayi wanka an rage a'a tanzihi ne tsafta ana son tsafta ya zama inda yalwan ruwa sai ka samu naka ruwan sabo ka yi amfani da shi inda tsananin ruwa to shi kenan in akwai wahalar ruwa sai ka yi amfani da shi ya halatta shi yasa mai iziya nan kaga ya dace da yake zuwa cewa alma'ul musta'mal bihi ce wa yukrahu eh, istimalu alma'ul musta'mal cewa makaruhi ne wato makaruhi ne idan akwai yalwan ruwa kenan idan akwai yalwan ruwa amma ba yalwan ruwa kaga ba makaruhi bane ba wasahu tirmizi wa ibn khuzaimah tirmizi da ibn khuzaimah ya rubaito shi da na so mu kai karshen babi amma sai mu yi sallah in muka yi sallah sai mu zo mu kan tafi kiwon kaɗan sai mu tashi to in ya so yau dai mun samu matsala ne ba fara da wuri ba amma nan gaba kuma hakan za mu ta abin nan ko haka ne ko mu yi sallan yanzu ko kuma mu gama dai wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuhuru ina'i ahadikum hadikun? Eh? sai mu karasa wannan ko ko wannan sai sati mai zuwa so shi kenan eh dama ka'idar mu eh ka'idar mu zamu zo mu yi lissafin a saurara sai mu yi lissafin lokaci yawa zan fara ɗaya da nawa eh mun yi latti da kwata ɗaya da kwata da ɗan wuri ko? to wasu masallatan ai ɗaya suke kaiwa eh? da kwata a har zuwa la'asar za mu kai ɗaya da kwata aka fara la'asar ba karfe hudu ba ne ko hudu saura minti goma misali to kaga an samu awa nawa daga karfe ɗaya kan awa biyu fada mu samun fada wani abu ko da minti arba'in kowanne mu kai shi minti arba'in arba'in ko hamsin hamsin eh

which